من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سجلنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد jihada وزاد عن حرماته إلى يوم الدين amma بعد السلام عليكم ورحمة wa وبركاته Allah kamu yau sha ɗaya ga watan rabi'ul akhir hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai kuma ashirin da biyu ga watan ɗaya miladiya dubu biyu da goma sha shida a wannan majalisi namu a wannan masallaci jami'u shekhi talhat salafi rahmatullahi alaihi sannan muna dirasan littafin umdatul ahkam kalamin kalami khairil anam na babban malami al'allamatul juma'ili al-maqdisi rahimahullahu ta'ala dan ba a manta ba a karatunmu na ƙarshe na satin da ya gabata mun fara kitabun fara'id مالك عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر وفي رواية يقسم المال بين أهل الفرائض على كتاب الله فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر وأن حديث an samo shi صحابه sahabin صلى الله عليه وسلم سيدنا عبد الله بن عباس حبر الأمة رضي الله تعالى عنه سيدنا عبد الله بابا قم بني yana ɗaya daga cikin sahabbai manya-manya a yawan riwaya da kuma yawan fatawa ya fi kowane sahabi yawan fatawa a cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sannan shi sananne ne abin da ya shafi tafsir na alkur'ani mai girma shine ya rawaito wannan hadisin annabi sallallahu yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alhiqul fara'id bi ahliha ku riskar da kaso kaso na raban gado bi ahliha ga masu su fama baqiya abin da ya saura bayan an fitar ma da masu kaso kasansu fa huwa li aula rajulin dakar to sai a ba mutum namiji wanda ya fi cancanta a bashi wanda ya fi kusa da mamaci Wafi riwayatin a wata riwayar annabi sallallahu alaihi wasallam ce iqsimu almala ku raba dukiyar gado baina ahli alfara'id a tsakanin waɗanda suke da kaso ala kitabillahi ta'ala yadda Allah madaukakin sarki ya tsara a cikin littafinsa Allah ya riga ya raba gado fama tarakatil fara'idu abinda kaso na rabon gado ya bari bayan masu kaso sun kwashi kasansu to fa li aula rajulin zakarin sai a ba mutum namiji wanda ya fi kusa da mamaci malamai suka ce wannan hadisi in mutum ya haddace ayoyi uku na rabon gado da suke cikin suratun nisa'i يوصيكم fi auladikum lidhakari mithlu مثل al الأنثيين sannan walakum nisfu ma taraka azwajukum illan ya yakul hunna walad sannan kuma sai aya ta ƙarshe yastaftunaka qul illahu yutikum fil kalala wannan ayoyin guda uku sannan kuma mutum ya haddace wannan hadisin ya fahimce shi to ya iya rabon gado in dai ya fahimci waɗancan ayoyin uku na cikin suratul nisa'i sannan kuma ya fahimci wannan hadisin na annabi sallallahu alaihi sallam, to ya iya rabon gado haka a shek muhammad bin salih al-usaimin rahmatullahi ta'ala alaihi ya faɗi a cikin littafinsa a tafsir fi ilmin fara'id da kuma littafinsa na tafsirinsa tafsiru ibn al-usaimin to wannan hadisin shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayani kan rabon gado cewa abu na farko da ake farawa idan an zo masu gado sun kasu gida biyu akwai alwarithuna bil sannan akwai alwarithuna bittafi. akwai masu gado ta kasu akwai kuma masu gado ta sanadiyar su sai abin da ya ragu bayan masu kaso sun kwashi kasansu to su duk abin da ya ragu to shine nasu sannan malamai suka ce wannan hadisin na karantar da mu idan aka zo za a yi rabon gado to yubda'u bi ashabil fara'id za a fara ne da waɗanda suke da kaso idan aka fitar da waɗanda suke da kaso aka ba su kasansu to duk abin da ya so sai a ba asibi asibi shine wanda yake gado da ragowa kamar yadda zamu ga bayanai da manya-manyan malamai su suka yi Abbas أبو, أبو a cikin أتشن muslim wato al-mufhim yi magana mai tsawo a game da wannan hadisin ga wasu daga cikin batutuwan da ya a game da wannan hadisin shi ya ce alfara'idu jam'u fariba da annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi yake ce mana alhiqul fara'id bi ahliha to alfara'id din nan jam'u faridati jam'i ne na alfarida wa aslu alfardi alqat'u in an ce alfardu kamar yadda muka faɗi a karatun baya idan balarabe ya ce faraza ai kafa a kenan ya yanke sau daga wannan kaso ka san Allah subhanahu wa ta'ala kamar ya yanke hukunci ne ko kuma ya yayyanka ma kowane mai kaso ka sansa wal alif wal lam fil fara'id lil ahd da annabi sallallahu alaihi ce alhiqul fara'iza to wannan alu da lam din lil ahd wato ana nufin kaso kaso waɗanda aka yi bayani a kansu a raban gado ba ana nufin kowane kaso ba ana raban gado ake magana a kai li'annahu ya'ni biha al-fara'id al-waqi'ata fi kitabillahi ta'ala domin ana nufin waɗannan kaso kasan da Allah subhanahu wa ta'ala ya ambace su a cikin littafinsa Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi kaso kaso guda shida wa hiya sittatun kasan gado shida kasan gado da alkur'ani ya zo da shi waɗannan kashe-kashen to guda shida ba na bakwai su ne malamanmu na malikiya suke cin su haba da baza haba da baza wani ramzi ne na haddace waɗannan eh, kashe-kashen na gado na farko akwai annisu akwai ɗaya bisa biyu war rubu akwai ɗaya bisa hudu wasumunu akwai ɗaya bisa takwas wasulusani sannan akwai biyu bisa uku wasulusu akwai ɗaya bisa uku wasulusu sai ɗaya bisa shida waɗannan su ne alfara'idu sitta ko alfara'idu sittu su ne kashe-kashen gado su guda shida ko dai mutum ya kwashi rabin dukiya ko kuma ya kwashi ɗaya bisa hudu ko ya kwashi ɗaya bisa takwas ko ya kwashi biyu bisa uku ko ya kwashi ɗaya bisa uku ko kuma ya kwashi ɗaya bisa shida ba na hudu ba na bakwansu fannisu to gashi yanzu za a zo a fara bayani fannisu fardu hamsati idan aka ce ɗaya bisa biyu wato rabi a rabon gado to waɗanda suke cancantar su kwashi gado ɗaya bisa biyu wato rabin dukiya su biyar ne ga sunan akwai ibnatu salbi akwai yar mutum da nassun qur'ani fa in kanat wahidatan falahan nisfu qur'ani yace idan mutum ya mutu ya bar diyarsa ita kadai to tana da rabin dukiya za a raba dukiyarsa rabi kashi biyu to ita tana da kashi daya kun ga ita ce ta farko ibnatu sulbi sannan sai wabna tulibni sai kuma diyar ɗa. idan babu ya kuma mutum bai da ɗa. amma ya haifi ɗan, ɗan ya mutu amma kafin ya mutu shi kuma ya haifi ɗa to wannan 'yar za ta gaji kakanta in aka tashi rabon gado to za a raba gida biyu a ba ta rabi in ita kaɗai ce ita ce ta biyu wal ukhtu shaqiqatu sai yan uwa uwa ɗaya uba ɗaya ita ma tana cikin waɗanda suke cancantar su gaji dukiya rabi idan mamacinsu ya mutu wal abi sai kuma yan uwa wacce aka haɗa uba ɗaya amma uwa kowa da tashi wazzauji kuma sai miji waɗannan su ne ashabu annisfi su ne waɗanda suke cancanta su gaji ɗaya bisa biyu wato rabin dukiya idan aka mutu aka basu الإمام القرطبي يتي وكل ذلك إذا انفردوا عمن يحجبهم عنه أما وأن ذيك دا أكا لسا فاسو بيرمنا سنا فاسن بسا بيني واتو رب دوكيا إذا يقسن شي باب وان ذي كتنجيسي رجي مسمتين misali kaga ita ya ita ya idan suka kai su biyu ko su uku to yanzu suna da misali ne suna da biyu bisa uku kaga an rage ta sannan miji idan ya kasance akwai ɗa to zai tayar da shi daga rabi ya mai da shi ɗaya bisa hudu to shi yasa sa imamul sai ce idan sun keɓanta su kaɗai ne babu wanda ya zo ya rage musu matsayi to waɗannan su ne ashabun nisfi su biyar rubudu ɗaya bisa hudu kuma in ji al'imam al-kurtubi fardu zauji ma'al hajib kaso ne na namiji miji idan matar mutum ta mutu ta bashi amma kuma yana da ɗa to wannan ya mai da dan ya mijin nan ya tashi daga ɗaya bisa biyu wato rabi ya dawo ɗaya bisa hudu wato kwata sannan wa fardu zaujati aw zaujati ma'a adamihi sannan kuma ɗaya bisa hudu wato kwata gadan mata ita kaɗai ce ko mata da yawa idan babu wanda zai hana su su gaji ya rage musu matsayi su asalin mata abinda suke gada shine ɗaya bisa hudu abinda ke rage sun akwai wanda zai yi gado tare da su kamar ɗa to zai tayar da su daga ɗaya bisa hudu ya mai da su ɗaya bisa takwas mun gane ko so daga ashe masu cin rubu'i su biyu ne ko dai miji ko mata wannan cin su biyar su ne masu cin ɗaya bisa biyu wato rabi wasu munu ɗaya bisa takwas kuma in ji al'imam kurtubi farbu zaujati awi zaujati ma Alhaji. wannan kaso ne na mata ita kaɗai ko mata da yawa idan akwai wanda zai rage musu matsayi wato ɗaci ne shi ne na uku ai wasu lusani sai kuma bi bisa uku farbu arba'in shi kuma kaso ne na mutane hudu الاثنين fa'idan من بنات الصلب نفرقو سوني ماتا بيو يم ماتا ماتا غدا بي آيا ko kuma fiye da biyu in kunna nisa'an fawqa sanatayn falahunna thulutha ma tarak in ji qur'ani idan 'ya'ya biyu ne ko fiye da biyu mata aka mutu aka basu to suna da biyu bisa uku sannan au banatu libni ko kuma 'ya'yan ɗa waccan ɗan da aka faɗe ta to sai suka kai su biyu ko suka kai su uku to su ma sun tashi daga rabi za su koma su kwashi biyu bisa uku na dukiya awil akhawatul ashiqqa awil abi ko kuma yan uwa mata waɗanda suke uwa ɗaya uba ɗaya da mamaci ko kuma yan uwan shi waɗanda suke li'abbai wato ubansu su ɗaya وكل هؤلاء إذا انفردنا عمن يحجبهن عنه dukkan waɗannan da aka ambace su su ma fa idan ya kasance su kaɗai ne babu wanda zai rage musu matsayi in akwai wanda zai rage musu matsayi za su tashi daga wannan matsayi wasulusu sai kuma ɗaya bisa uku fardu sinfai ne shi kuma gado ne kaso ne na mutum biyu al'ummu ma adamil waladi mama idan ta kasance babu ɗa idan mutum ya mutu ya bar mahaifiyarsa babu baba sannan kuma ba ɗa wato ita wannan da ta mutum ba ta da miji sannan kuma abin nan kai shi da aka mutu aka bari kai ita da aka mutu aka bari ita za ta gada to babu miji a tare da ita sannan kuma babu ɗa to a nan za ta gaji ɗaya bisa uku wa waladu libni sai kuma ɗan ɗa shi ma وعدم الاثنين فصائدا من الإخوة والأخوات sannan kuma babu wanda zai gaji babu wanda zai ba mutum biyu ko fiye da biyu daga cikin 'yan uwa maza ko 'yan uwa mata to a nan uwa tana da ɗaya bisa uku sannan na biyu wa fardu lisnaini fa sa'idan min waladil ummi sannan ɗaya bisa uku dai gado ne na 'yan uwa wanda suka kasance uwa ɗaya amma uba kowa da nashi su bi ko fiye da biyu wa haza huwa sulusu kulli mal nan ana magana ne akan fa za su gaji ɗaya bisa ukun dukiya ga baki ɗaya domin akwai wani abin da malaman suke ce masa sulusul baqi shine sai al-imam al-qutubi sai ce fa amma sulusu ma yabqa amma ɗaya bisa ukun abin da ya ragu na dukiya fa zalika lil ummi fi mas'alatin wannan na kasancewa ne ga uwa a mas'ala wata mas'ala wata mas'alar zaujun au zaujatu zaujin au zaujatin wa abawaini ya zama a ce an sami miji ko mata sannan kuma ga uwa ga uba idan mutum ya mutu ya bar ga mace ce sai ta mutu ku rage wannan abun mana mace ce ta mutu sai ta bar mijinta sannan bayan ta bar mijinta ta bar uwarta da ubanta to anan ita uwa tana da sulsul baƙi ne falil ummi fiha sulusu ma yabqa a nan uwa ba tana da ɗaya bisa ukun dukiya ga baki ɗaya ba a'a ɗaya bisa ukun abin da ya ragu a cikin dukiya wannan wata matsala ce ta daban a can sannan wa fi masailil jaddi ma al ikhwa sannan kuma sai mas'alar da kaka ke haɗuwa da ‘yan uwa Iza kana ma'ahum idza in a tare da su akwai wanda ke da kasu wa kana sulusu ma yabqa a ahzalahu sannan kuma ɗaya bisa ukun abin da zai ragu a gare shi shi yafi masa masa girma to za a bashi anan nan nan al-qurtubi yana mana bayani akan cewa sulufi kala biyu ne akwai akwai mali sannan kuma akwai akwai akwai baki sulutul mal shine mutum ya zama ya gaji ɗaya bisa uku a cikin dukiya ga baki ɗaya amma idan an ce sulutul baki ai sulutul mali baki kenan sai an fitar ma da wasu magada to abin da ya ragu to shi kuma sai a kasa shi ɗaya bisa uku sai a fitar masa da ɗaya a cikin uku shi ya ke cin baki to ba shi ake magana nan ba ana magana ne akan sulutul mal gadon uwa ko kuma gadon gadon waɗanda gadon uwa ko kuma gadon yan uwa li ummaki to shine gadon sulushi sai a sudus sai ce wa sudusu fardu saba'ati shi kuma ɗaya bisa shida gado ne na mutane bakwai mutum bakwai su suke cancanta su gaji ɗaya bisa shidan dukiya na farko fardu kulli wahidin min al ne. baba da mama suna da ɗaya bisa shida a dukiya idan ya kasance akwai ɗa idan akwai ɗa to baba na da ɗaya bisa shidan dukiyar ɗansa sannan kuma mama na da ɗaya bisa dukiyar ɗanta wanda ya rasu tunda yana da 'ya'ya shi wannan wal jaddi ma'al waladi wa waladi libni sannan da kaka in akwai ɗa ko kuma akwai ɗan ɗa shi ma kaka yana kwasan ɗaya bisa shida sannan wa fardul jaddati wal jaddati idza ijtama'na sannan ɗaya bisa shida gadan kaka ce mace ko ita kadai ko suna da yawa sannan wa fardu banati libni sannan kuma gado ne na ƴaƴan ɗa ma'abinti sulbi idan suka haɗu da ya cikakkiyar ya sannan wa fardul akhwati lil'abi ma'al ukti shaqiqa sannan kuma gadon yan uwa ne li idan akwai yan uwa shaqiqiya yan uwa maza kenan sannan wa fardul wahid min waladil ummi zakaran kana aw unsa sannan ɗaya bisa shida gado ne na mutum ɗaya idan ya kasance dan uwa ne na uwa dan uwa ne ta bangaren uwa namiji ne shi ko mace wannan sune guda bakwai wanda suke gadar ɗaya bisa shida to kun ga duka waɗannan shidan an lissafa mana ko dai ɗaya bisa biyar rabi ko ɗaya bisa hudu wato kwata ko kuma ɗaya bisa takwas ko ɗaya ko biyu bisa uku ko kuma ɗaya bisa uku ko kuma ɗaya bisa shida su ne waɗannan nisfun sai rubu'un sai sulusani sai sumunun sai sulufun sai sudusun wannan su ne ake ce musu al alfurudul muqaddara al alfurudul muqaddara wanda qur'ani yazo da shi kowanne daga cikin sunan qur'ani ya kama shi balo balo ya ambace shi to shine sai al-imam al-qurtubi abul abbas rahmatullahi alayhi sai yake cewa wa hadhihi al-fara'id kulluha ma'khudatin ma'khudatin kulluha ma'khudatin min kitabillahi ta'ala dukkan waɗannan kashe-kashen su shidan nan an ciro su ne daga littafin Allah subhanahu wa ta'ala illa fardal jaddati shi dai kasan gadon kakanni mata fa innahu ma'khudun min sunnati su kasan su an ciro shi ne daga hadisi amma duk sauran nan da aka ambaci sunayensu aka ce kaza na da kaza kaza na da kaza to qur'ani ne ya kama sunan su ya ambata ya ce abin da za a ba su kenan amma su uwa eh, kakanni mata to su nassi ne na sunna ya zo ya tabbatar musu da gadon su shi ya ce fa ha'ula ya ahlul fara'id alladhina amara an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam an yuqsama al-malu alaihim waɗannan da aka lissafa mana su ne waɗanda manzo Allah sama yake faɗa mana a cikin wannan hadisin ya ce a raba musu dukiya a basu da ya ce min iqsimul mala baina ahli al-fara'id ku raba dukiya a tsakanin masu kasu na gado wa huwa ma'ana alhiqul fara'id bi ahliha kuma shine ma'anar ɗayan lafazin domin nan al-imam al rahmatullahi alaihi anan cikin ummatul akam ya kama na waɗannan lafuzan guda biyu ko dai iqsimul mala baina ahli al-fara'id ala kitabillah ko kuma alhiqul fara'id bi ahliha to su ne waɗannan in ka ji ana cewa waɗanda suke da gado da kaso to su ne waɗannan su ne waɗannan da malam ƙurtubi ya lissafo mana su a cikin littafin su al-mufid babban malami al kirmani a cikin sharhinsa na bukhari ya ce ha huna su'alun mashhur to a cikin wannan hadisin akwai tambayar da ta shahara a tsakanin malamai wa huwa an yuqala ita ce a ce ما فائدة ذكر بعد رجل وقال لا أتكون حديث من زال سميتي فما بقي فهو لأولى رجل ذكر سنن أتنيتي اقسم المال بين أهل الفرائض على كتاب الله فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر sai aka ce رجل kuma aka ce zakar rajul in ka zo fassara mutum ba رجل ce ma mace rajul in an ce rajulun ana nufin mutum namiji to kuma sai aka zo sai aka ce dakar kuma aka ce namiji to malamai suka yi tambaya suka ce me hikimar wannan an ce rajul kuma aka ce dakar to shine sai al-Imam al-Kirmani sai ce qala al-Khattabi al-Imam al-Khattabi ya faɗa ya ba da amsa ya ce li aula da annabi su ne ce li aula lafazin aula din nan ai li aqrabi rajulin min al-asabati a ba namiji a ba mutumin da ya fi kusa cikin masu gado da saura wa inna ma kurriran bayanu fi na'atihi ce. an maimaita aka ce namiji bayan an ce rajul kuma aka ce dakar li yu'lama anna al-asabata domin a gane cewa masu gado da kwashe sauran dukiya idza kana amman aw ibn ammin idan ya kasance babba ne ƙanin baba kowan baba yana gado da asibci in ba kowa zai yi gado a wibna ammin ko kuma ɗansa ɗan babba na gado ɗan ƙanin baban mutum ko ɗan wan baban shi zai iya gadansa zai iya gadansa a wani yanayi kuma in sun tashi za su yi gado suna gado ne da asibci wato abin da ya ragu na dukiya shi za su kwashe kamar yadda baba yake yi ko kamar yadda al-ikhwatul ashiqqa wato 'yan uwa uwa ɗaya uba ɗaya suke yi ko kuma 'yan uwa ɗaya uba ɗaya uwa kowa da tashi duk waɗannan suna gado da asibci kamar yadda ɗa yake gado da asibci to su ma al'amam wato baffannin mutum za su iya wannan gada to idan suka kasance haka wa man fi huma da wanda yake ma'anarsu wa ma'ahu ukhtun a tare da shi kuma akwai 'yan uwar shi mutum ne sai ya mutu bai bar kowa ba daga babbansa sai gwaggwarsa gwaggwarsa ai uwar babansa kenan ko babbansa kuma dan uwan baban shi ita kuma wannan gwaggwar tasa ta zama yan uwarwa yan uwar babbansa kenan to sai mutum ya mutu ya basu su biyu to bari ku ji yadda abin annal ukhta la tarifu shay'an ita ba za ta gaji komai ba shi yasa al-imam al-kirmani ne yake cewa shi yasa manzo Allah ta sama sai aka ce fa Wala li aula rajulin sai na Humali, ce zakari ولا يكون kama ya kunu للذكر مثل حظ الأنثيين كما يكون في من يرث بالولادة أنا بزاعة إتما ita ta kwashi kashi ɗaya shi ya kwashi kashi biyu ba tunda da yan uwan juna ne aa ita ba ta da komai ya kore ta sabanin me idan masu gadon nan ta hanyar haihuwa ne idan da yanzu mutum ya bar 'ya'yansa biyu da mace da namiji ya za a raba musu dukiyar kawai za ka kasa ta gida uku ne ita ta ɗau kashi ɗaya shi kuma ya ja kashi biyu to kun ga aikin asirci suka yi ko asirci suka yi abinda ya duk dukiya ta su ce to haka shi ma wannan ammu ɗin babban nan to shi anan ƴan uwar shi ciki ɗaya suka fito ita ba za a ba ta kosisi ba saboda gadon su ba ta sanadiyar haihuwa ba ne su ta sanadiyar kasance wasu yan uwan uba ne dangantaka ta ɗanyi nisa saɓanin a ce mutum shi tsugunna ya haifi waɗannan ƴaƴan to a nan namiji ba zai kori mace ba sai dai zai kwashi abin da ita ba za ta kwasa ba zai kwashi abin da ba za ta gada ba ba za ta kwasa ba domin shi zai kwashi kashi biyunta ita kuma za ta kwashi kashi ɗaya ne to shi ne al'imamul kirmani ya naƙalto mana magana al'imamul khattabi cewa hikimar da ta sa annabi sulman ya ce fahuwa li aula rajulin zakarin amma nan kuma da ‘yan uwa ne za a da ‘yan uwan mamaci ne aka mutu aka bari mace da namiji to namijin ba zai kori mace ba kun ga abin da ake lura da shi a gado dangantaka ta kusa-kusa tana tasiri sosai za mu ji magana da al'imamul maziri zai mana ya nuna mana matakan wanda zai gaje ka kai ka haife shi ya fi ƙarfi fiye da wanda zai gaje ka shi ya haife ka ɗa a gado ya fi ƙarfi fiye da baba shi kuma baba shi kuma baba ya fi kaka shi kuma kaka ya fi ‘yan uwa su kuma ‘yan uwa sun fi baffanni haka matakan yake albunuwa summal ubuwa summal jududa summal Uhuwa, summal umuma haka matakan suke su biyar bunuwa kai ka haife shi ubuwa shi ya haife ka jududa shi ya haifi babanka Eh? ukuwa baban ku ɗaya, ko mamaku ɗaya, ko ubanku ku ɗaya ɗaya, sannan sai umuma su kuma su ne ɗan uwan baban ne kannin shi ne koyayyinsa to haka matakan suke to ne ita ce hikimar da ta sa manzo sama sai ya akada sai ya ce fa huwa li aula rajulin sai aka ce zakari rajul ana nufin misali da ammu ne baffa ne aka mutu aka bashi sannan kuma ammun nan yana tare da amma 'yar uwarsa kenan gwaggo to ita wannan gwaggon ba ta da gado shi kadai zai kwashe dukiya bari mu fito da abun fili abin da Imam al yake nufi mutum ne sai ya mutu da ya mutu shikenan sai ya bar kanwa baban shi sai ya bar kuma kanin baban shi uwarsu da yau ban su da wasu ne ubansu da to ba yi da kowa sai su a duniya su kaɗai yake da su kun ga ba magana baban shi ko ba magana da ake ba ba yi da kaka bai da kowa daga kanin babansa babbansa sai kuma kanin kannuwar babansa wato gwaggwarsa to yanzu in aka zo rabon gado aka ce ka raba gado sai ka ɗau gadon nan gaba ki sai ka ba amu wannan babban shi kaɗai za a ba ita kuma ammatu to ba ta da gado sai dai idan ya an abin ne dan san mata ya kwashi miliyan goma shi kenan sai dan san mata ya ce to gashi da Allah ki ta dan rage zafi da da dubu ɗari biyar eh, ya ya san mata kuwa dubu ɗari biyar ba mace fa a cikin miliyan goma mace me za ta da shi eh? me za ta da su shi yake da nauyi a kansu to shine hikima ita ce hikimar ta sa manzo Allah sama ya ce fa huwa li aula rajulin sai kuma ce dakare aka akka da bayan an ce rajul sai aka ce kuma daka shine ana amma mun bambanta mun ce da da ƴaƴansa ne ya bar ƴaƴa biyu mace da namiji to anan za a yi lizzakar mithlu hazzil unsayini ne al-imam al-maziri rahmatullahi alaihi a cikin littafin su al-mu'lim bi fawaid muslim sai yace al-asabatu kullu zakari bainahu wa bainal maiti nasabun yahuzu al-mal idan zarat idan aka ce al-asaba waɗanda suke gado da kwashe dukiya su ne dukkan namijin da ya kasance a tsakanin shi da mamaci akwai dangantaka dangantakar da za ta ba shi dama da za a ce shi kaɗai aka mutu aka bari to zai kwashe dukiya duka to shi ake ce mishi asif jam'insa sai ya zama asaba wa yarithu ma fadula in lam yanfarid kal akhi wal ammi idan kuma ya kasance ba ba shi kaɗai aka mutu aka bari ba zai riƙe hannu haka ya jira sai kowa ya kwashi kasansa to abin da ya ragu to shi kuma sai ya kwashe duka ne nashi kal akhi kamar dan uwa dan uwa yana irin wannan gadin dan uwa shakiki ko dan uwa ne abbi dan uwa ne abi sannan wal ammi sannan babba irin su ne nan bai faɗi ɗa ba saboda shi shi ba wani ba wata magana kansa dama da kaji ana magana asibai to ai ɗa fara zuwa ɗa babba ne ɗa yana da girma a gado fa inna kulla wahidin min huma huzun al-mal idan farat domin kowanne daga cikin waɗannan da aka buga mana misali da su wato dan uwan mamaci ko babbansa zai gaje dukiya ga baki ɗaya idan shi kaɗai aka mutu aka bari wa in kana ma'azawi sihamin akhadha ma fadula idan kuma ya kasance a tare da shi akwai masu kaso to zai jira su su kwashi kasansu shi kuma duk abin da ya saura nashi duk abin da ya saura komin yawan sana'a to shi ake ce mishi asibi in ka ji ana magana asibi a gado to ana nufin mai irin wannan gada wanda shi in shi kadai aka mutu aka bari to dukiya ta shi ce duka ba wanda zai yi jayayya da shi idan kuma aka mutu aka bar shi tare da magada ta hanyar wanda za su yi gado ta hanyar kaso to zai koma gefe ya harɗa kafarsa a kujera duk su gama kwasan kasansu shi kuma duk abin da ya faru ya gudun nashi shi ne a mas'alar da ake cewa duk da wasu malamai suna cewa isnadin ta bai inganta ba mas'alar da ake ce mata al-mas'alatul mushtaraka al-mas'alatul mushtaraka ko mas'alar da ta faru a zamanin sayyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu wani mutum ne ya mutu ya bar matarsa sannan ya bar mamarsa sannan kuma ya bar 'yan uwan shi yan uwan nan sai suka kasu gida biyu akwai uwa ɗaya uba ɗaya akwai uwa ɗaya shikenan sai aka ɗibi sai sai na umar ya ce to shikenan bari a raba gado aka ɗiba aka ba matarsa tashi aka ɗiba aka ba mamashi ta santa sannan su kuma yan uwa li'ummai wanda suke uwa ɗaya kawai su ma suna da kasansu sai aka ba su su kuma uwa ɗaya uba ɗaya dama suna son su gado ne da asibci abin da ya ragu za a yi shi ke nana zuwa sai aka raba dukiya kawai sai lissafi ya haɗe su ba su da ko sisi kudi ya ƙare lissafi kuma ya fito cif shi ke nan sai namu ya ce ku tafi ku da komai sai ɗaya daga cinsa aka ce ya ce sai ya amiral mu'minina ham anna abana kana hajara alasna min ummin wahida ce yanzu amirul mumin ya shugaba ran kai daɗe ka ɗauka cewa babanmu dutse ne a ɗauke shi a jefa shi a cikin ruwa ba uwanmu ɗaya da wanda ya mutun nan ba a wata ruwaya aka suka ce hab anna abana kana himaran alasna min ummin wahida yanzu ka ɗauka cewa babanmu jaki ne ya amiral muminina ba uwanmu ɗaya da su ba waɗannan sun gaje shi saboda uwarsu ɗaya to mu ma a haɗa mu da su mana to ne sai al-abbas ibn abdul muttalib aka ce sai ya ce to yanzu abin da za a yi ai abin da malamai suke ce mishi istihsani eh ai an-nuzul min al-qiyas al-jali ila al-qiyas al-khafi sai a hada su sai su je su tarayya da su anan sai suka fara murmushi Sai sai na umar ya ce to shi kenan a hada su sai suka fara murmushi da fuska su ta canza an ce ba su da komai to to to kaga asifci kenan to al-imam maziri al maziri rahmatullahi alaihi ce an ce mutum asibi shine haka ko dai ya kasance in shi kaɗai aka bari zai kwashe dukiya duka ko kuma in ya haɗu da masu kaso to zai jira kowa ya kwashi kasan shi shi kuma duk abin da ya saura nashi to shine sai yake cewa wal abu wal jaddu wal abu wal jaddu da baba da kaka su ma asibci suke yi illa annahuma yufradu lahumu ma'a dhawi sihami sai dai idan da za su haɗu da waɗanda suke gado da kaso su ma za a ba su bi ma'ana fihi ma ghairi at tasi da ma'ana a cikin su wacce ba ta ta'asibci ba kun ga baba idan mutum misali mutum ya mutu sai ya bar mamarsa ya bar babansa kuma akwai ɗa to nan baba kun ga ba magana asibci baba yana da ɗaya bisa shida ita ma mama tana da me ɗaya bisa shida sannan duk abin da ya saura na waye na ɗari to amma baba da za a mutu sai ya zama ba ɗa sai ya zama da shi da mama ne da baba da mama to yanzu a nan ita mama za a cire mata ɗaya bisa shida eh, za a cire mata eh, ɗaya bisa shidanta sauran kuma duk na baba ne kaga shi ma yana asibci kenan sannan da mutum zai mutu baban shi kawai yake da shi shi kadai to baban zai kwashe dukiya ga baki daya haka da kakan shi ne wanda ya haifi baban shi aljaddu sahihu kenan to shi ma zai kwashe dukiya ga baki daya to shine sai imam al-maziri sai ya ci gaba da ce mana sai ya ce wa ta'sibu yin gado da kwashe dukiya duka ya kunu bil bunuwa yakan kasance ta hanyar ɗayantaka ne ɗan mutum ne aka mutu aka bashi to wannan ɗan zai kwashe dukiya duka in shi kadai aka bari sannan wal ubuwa sannan gado da kwashe dukiya duka na kasancewa ta sanadiyar babantaka wal jududa haka nan ma ta sanadiyar kakantaka in kakan mutum ne shi ma haka zai to shine sai ke cewa fa ta'sibul bunuwati aulaha gadan da za a kwashe dukiya duka in ɗa to shi ke sama summa ta'sibul ubuwati sannan kuma sai baba summa ta'sibul jududa sannan sai kaka mun gane falibnu aula min al-abi da ya fi baba a gado sai kai sauri ka karasa ko da ya fi baba amma a gado in aka zo rabon gado to ɗan mutum ɗan mamaci ya fi kwasan ya fi tutiya da dukiya ce dukiyar babana ne shi kuma dattijan ba zai ci ai dukiyar ɗata ba ce dukiyar ɗata dukiyar ɗana ce ɗa ya fi baba a rabon gado mun gane lakin al'aba yufradu lahu ma'a sulusi bi ma'ana ghairi ta'sib sai dai shi dama baba ai yana da kasan shi wani zubin ɗaya bisa shida kun ga ba ba ke sannan wa huwa aidan aula min al-ikhwa sannan baba ya fi yan uwa wa banihim da ‘ya'yansu, li'annahum innama yatasabbabuna bil musharakati bil ubuwa domin ai dalilin da yake sa su yi gado da baban bai nan da baban kai da baban bai haife su ba za su yi magana gado su ‘yan uwan mamaci ne shi kuma shi ya haife shi to waye fi kun ga baban ya fi sau ka baba ya fi ‘yan uwa shi kuma ɗaya ku baba a rabon gado وقد قدمنا أن تعصيب البنوة أولى mun gabatar ba da daɗewa ba cewa gadon da ɗa zai yi ya kwashe dukiya to ya fi baba karfi. wa kazalika aizan na alal al-umumati hakanan su kuma 'yan uwa ku ji ƴan uwan mutum yayyinsa da ƙanninsa to su kuma sun fi ƙannin baban shi da yayyin babansa a gado mun gane لأن تعصيب الأمومة بالمشاركة في الجدودة دومن أي wane zai gaje ka ne a matsayin babbanka saboda kun yi tarayya a kaka kakanka ne ya ja kakanka shi ya haife su kakanka shi ya gaje su kakanka shi ya haife su to da kakanka ya haife su kaga ba su da wani karfi sosai da za su da za su tutiya da kai sau da ka su su yan uwa sun fi su sau da ka walbunu wato aula ɗayantaka ta fi wal abu aula min al ikhwati shi kuma baba ya fi ƴan uwa wa min al jaddi kuma ya fi kaka li'annahum bihi yatasabbabuna domin da su da su ƴan uwa da kaka duk ta sanadiyar wannan baban ne na tsakiya so da ka ya fi tutiya da ɗansa in aka taho misali wane ya mutu ya bar baban shi sannan ya ba kannin baban shi da yayin babansa sannan ya ba kakan shi in aka zo waye zai zo ya fitutiya da shi ko da al'ada baban shi dai ga baban shi baban shi na nan kakan shi na nan kannin shi da yayin shi suna nan waye ke da tutiya da shi wannan baban nashi ko da shi ma gawa ta kira ne ne za a ɗauko shi ya fi ƙannin da ya yi masu ji da ƙarfinsu masu ƙarfin doki ko da ana ɗauka shi ne a makara bai mutu ba to ya fi su matsayi saboda shi haife shi kun gane fa na ma'a wujudihi saboda haka in akwai baba ba magana kaka in akwai baba ba maganar yan uwa ba su in baba na nan to ba za ka nemo kaka ba in baba na nan ba za ka nemo baba ani da da da dawa na mamaci ba duk ya fi su baba ya ture su shi kuma akwai ɗa to yana nan amma bai da ƙarfi kun ga shi ba ba a koransa shi yasa qur'ani ya tashi sai ya hada su aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a da iyayenku da ƴaƴanku ba a san su waye suka fi kusancin amfani da ku ba ko amfanar da ku so daga ɗa bai koran baba gabaki baki ɗaya amma yana rage masa matsayi mun gane waljaddu jaddu aula min bani ikhwati shi kuma kaka ya fi ƴaƴan ƴan uwa li'annahu kal abi ma'ahum domin anan kamar baba yake tare da su wa min al umumati sannan ya hu baffanni li'annahum bihi yatasabbabu domin su kuma za su gado ne ai ta sa da ba shi da ba su wal ikhwatu wa banuhum sannan ƴan uwa su kuma da ƴaƴan ƴan uwa aula min al umuma to su kuma sun fi baffanni li'anna ta'sib al-ikhwati bil ubuwa domin ai gadon da yan uwa za su yi su kwashe dukiya ta sanadiyar baba ne wal umumata bil jududa su kuma babbanni ta sanadiyar kaka ne kun ga matakan kenan so daga su matakan da muka faɗi na farko albunuwa in ana magana asibci wane zai yi gado ya kwashe dukiya to ɗa ɗa ne farko sannan mai biye masa baba mai biye masa baba sannan mai biye masa kaka kaka ya fi yan uwa kauli rajihi kaka ya fi yan uwa domin akwai malaman da suke gani a cikin mazahib cikin mazhabobinmu na fiƙihu akwai wanda suke ganin idan ai idan aka haɗu da baba da yan uwa yan uwa na gado mutum ne sai ya mutu da ya mutu sai ya bar baban shi sannan kuma da kannin shi da yayin shi in aka zo gaban gado za a kira waɗannan kannin da yayin ba su waye kore su baba ya kore su Gaba ɗaya ko titi ba su da shi sai dai idan baban nan an ba shi kasansa sai ya ga to ya dan san musu san musu yayi amma ba kaso suke da shi da za su yi tutiya ba to wasu malamai sai suka ce to in babu baba amma akwai kaka to ya zauna a makofinsu ya zauna a makofin shi so daga shi ma zai share yan uwan nan ne wasu kuma malamai suka ce a'a to a sanadiyya haka suka yi sabani sabani mai tsanani sai da suka kama ganganu guda takwas akan ya za a yi a raba gadon ba kaka idan ya haɗu da yan uwa tunda an ce ba zai kore su ba amma su malamai suka ce kai mu ba za mu ba kan wahala ba tun da aljaddu bi manzilati al'abi kaka a matsayin baba yake to kuma wal abu yahjubu li ikhwata baba yana koran yan uwa idan aljaddu yahjubu li ikhwata sadaka shi ma kaka a bashi ya kori yan uwan kawai ko sisi ba su da shi dan tsoho ya kwashe dukiyar shi eh, in ya ga dama sai ya dan san musu ce ha ba kai me za ka yi da kuɗi ba mu muke sai maka maganin kuɗin maganin ciwon siga ba da maganin hawan jini ce to zan siya da kaina yanzu tunda dai na samu kuɗi to kun gani ai jika na ne ya mutu su kuma ba za su ci ayan dan uwan mu bane shi uwan mu ɗaya uban mu ɗaya da shi ya fi su ƙarfi sannan bayan kaka daga kaka sai al'uhuwa sai yan uwa yan uwa su suke bi ma kaka sai mataki na biyan al'umuma baffanni to haka malamai suka kasa waɗannan matakan su biyar in ana magana asibci waɗannan ne sannan in ba mutuwa fa aka yi ba in ba mutuwa aka yi ba to waɗannan da ake ce musu ba ɗin nan da a ce wannan wanda ya mutu ya je wata kasassaɓa misali ya kisan kai da kuskure to su ne ake ce musu aƙila ba su ne za su haɗu su biya diyarsa yi su za su zo su ba a je a sai da gonakin ƙauye da waye da waye duk a zo a tara kuɗin a zo a bada a biya wannan biyan mai yawa ka kuma ɗari miliyan nawa ne yanzu miliyoyin fana da yawa fa tunda ba a yi shi yasa duk mantawa muke yi to kaga shi ne wannan to shi yasa a gado ma idan ya mutu to su suke da haƙƙin su gaji dukiya su kwashe dukiya duka in ba kowa idan kuma akwai masu gado da kaso to kowa a bashi kasansa su kuma duk abin da ya saura nasu ne amma da waɗannan matakan nasu ɗa sai baba sai kaka sai yan uwa sannan kuma sai abin nan sai babbanni idan aka ce yan uwa a gaban gado in kaji ana magana asibci to ana magana uwa ɗaya uba ɗaya ko kuma uba ɗaya shi wanda kuka haɗa uwa ɗaya da shi shi yana an faɗan mana kasansa an faɗan mana inda yake da kasan shi yana kwasan ɗaya bisa uku akwai inda kuma yake kwasan ɗaya bisa shida da nassin qurani shi ne gadon kalala kalala a ayar farko ba a ayar ƙarshe ba mun gane to su ne waɗannan saboda su ne asibai bai suna da ƙarfi a game da mutum haka misali malamai suka ce da da ya mutum nan sai ya kasance ana bin shi bashi to su za su faɗi su biya bashin ya mutu bai ba komai ba sai bashin da ake bin shi duk jegen bashi to su za su faɗi ko su biya su ne asibai domin ai suna jira da ya bar dukiya me za su sha gara to tun da bayi da dukiya yanzu kuma za su sha za su ɗanɗana kuɗa su za a caza hakanan da zai yi bakancan yin azumi sai ya mutu bai yi ba yi alkawari ya ce idan Allah ya mishi kaza yi alkawarin zai yi azumin wata uku a jere kaga ya ja musu aiki sai ya mutu to da ya mutu su za a raba magadan nan sai a fara da ɗa <laughs> sai fara da ɗa ya ce to kai kai tun da dama kai ne za ka yi gado mai yawa kai kake kiran kai asirci a nan yanzu abin da za a yi kai za ka yi na wata ɗaya da rabi hmm. ya ce shi zai na wata ɗaya da rabi ai yanzu nan shi ma baba ba zai gaji gado ba ai yana da kasansa ai akwai baba akwai baba inda waɗanda za su ce ba wanzu da kaka da bafanni, da yan uwa zai ce ku bi ku ji da kayan ku ku ta azumin ku mu ba ruwanmu mu ba ruwanmu dama da ya bar dukiya in an zo gaban gado ku bi za ku yi gado baba zai gaji ɗaya bisa shida a nan tunda akwai ɗa shi kuma ɗa zai kwashe duka sauran to kaga sai a kasa azumin ɗaya bisa shida sai a ɗiban ma baba nashi dama kuma gashi dattijo sai a bashi nashi sauran kuma sai a diddubga ma ɗan a ce je kaka karata. in an yi za a kaga ya gaji dukiya mai yawa sai ya rika buɗe baki da sauran mai kyau in kuma bai gaji komai ba shi kenan sai a ga yana ta ɗan wuya Allah shi kyauta mun gane ko to shine wannan haka malamai suka kasa su kuma shari'ar musulunci abin da ta yadda da shi kenan الإمام صديق حسن خان رحمة الله عليه يا فدي أتشن فتو العلام يتشي والحديث يتشي وانا حديث دام يكي قبمو دي ربا قادو يقسم أسو قادو جدابيو دا أصحاب الفرائض دا كما الأصبع توسي يتشي وانا حديث مبني على وجود أصبة من الرجال an gina hukunci ne akan in akwai fa'asibai maza fa in lam tujad asabatun min rijali idan ba a samu masu gadan dukiya ga baki ɗaya ba a cikin mazan utiya baqiyatal mirasi to sai a bada sauran abin da ya ragu na gadan gawa man la farda lahu minan nisa'i wadda ba ta da kaso a cikin mata kama ya kifi bintin wabnati bintin wa ukhti kamar yadda idan aka haɗu waɗannan matan uku suka haɗu mutum ya mutu sai ya bar yarsa yarsa wadda ya haife ta ya ɗaya ya bari kacal sannan ya bar ɗansa wato jikan ke kenan amma wadda ɗansa ya haifa sannan kuma ya mutu ya bar yar uwa yar nan shakikiya uwa ɗaya uba ɗaya ko kuma yar uwa ne abiya ita ya bari uku ko ga yarsa wadda ya haifa ga ‘yar ɗansa wanda ya haife shi amma sai shi kuma ya haifi wata sannan kuma ga ‘yan uwarsa wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya to ya za a raba musu gado an zo an tambayi sayyidina abdullahi ibn mas'udin radiyallahu ta'ala anhu kamar yadda yake a cikin sahihul bukhari shikenan sai sai sayyidina abdullahi ibn abbas ya ce la'aqsimanna bainakum bi kitabillah aw kama la'aqsimanna bainakum kama qasaman nabi sallallahu alaihi wasallam yace wallahi zan raba muku gado kamar yadda annabi ya raba sai ya ce abinda za a yi ita wannan yar ta ciki yar da ya haifa tana da ɗaya bisa biyu wato rabi kenan ɗaya bisa biyu dama haka qur'ani ya ce mata aiko qur'ani ya bata in kanat tan falahan nisfu to za a bata kasanta rabi sannan diyar ɗa ita kuma za a bata ɗaya bisa shida ɗaya bisa shida in ba kuma ta ba mun faɗe ta a can ashabu sudus da suke gadan ɗaya bisa shida sannan sai ita kuma ta ƙarshe wato al'ukhtu shaqiqa ko al'ukhtu li'abin ita kuma za ta gaji duk sauran kenan yanzu misali ka ɗauko shida kai amfani da ita ya tana da nawa a cikin shida rabi za a bata tana da uku yar ɗa tana da ɗaya bisa shida nawa ne nata kenan daya saura nawa ya ragu saura biyu to biyun sai a ba al'uktu shakika kaga nan fi asibci kaga anan yar uwa uwa ɗaya uba ɗaya ko kuma uba ɗaya tafuwa ta bar jika tafi jika jika jika to to haka sai Nabla ibn Abbas ya kasa to kun ga anan akwai asibci sannan akwai wata mace kuma da take asibci ita ma mace ce kuma tana asirci ita cewa ita ce almaulatu idan mutum ya kasance yana da uwar gijiya wacce ta 'yan tashi bawa ne shi sai ta 'yan tashi da ta 'yan tashi shi ke na sai ya mutu aka zagaye gari ba a san kowa na shi ba a san danginsa ba ba yi da kowa a duniya sai ita ita wannan da ta 'yan tashi dinnan. to yanzu za ta kwashe dukiya gaba ki dai ta zama hajiya dama can hajiya ce sai ta ƙara zama hajiya ta kwashe dukiya to ita ma asiba ce kun ga anan mun samu asibai guda nawa asibai biyu mata al'ukhtu shaqiqa ko al'ukhtu li abin tana asibci uwa ɗaya uba ɗaya idan sun haɗu a wancan matsala irin wancan matsalar kai sannan kuma maulatu maulatu ni'mati wato uwar gijiyar mutum wacce ita ce ta yan tabawa to ita ma za ka gaje shi dukiya ga baki ɗaya idan ta mutu idan ya mutu ya batta ita kaɗai bai da kowa a duniya sai ita to waɗannan su ne wasu bayanai da wasu da malamai kaɗan suka yi a game da waɗannan wannan hadisi da ke bayani a kan gado wato alhiqul fara'id li ahliha fama baqiya fa huwa li aula rajulin zakari ko to kuma iqsimu al fara'id iqsimu al mal bayna ahli al fara'id ala kitabillah fama baqiyat al fara'id fa huwa li aula rajulin zakari haka malamai suka yi bayani dan tsakuran da muka yi daga cikin bayanan malamai kenan to kun yadda da maganar ashir muhammad bin salih al usaymin rahmatullahi alaihi bai ce in ka fahimci wannan hadisin ka iya raban gado ko yanzu wasu sun dan fara jin jiri-jiri kuma ba raban gado muka yi ba yanzu duk wannan bayanai ne ta yi ni kadai ai ba raban gado a ciki to haka rabon gado yake Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara fahimtar da mu Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu akan fahimtar addinin nan da kuma aiki da shi wallahu a'lam assalamu alaikum malam mutum ne yake da yawan jin sha'awa kuma bai yi aure ba sai in ya ji sha'awar yana yi wa yin wasa da azzakarinsa har ya biya bukatarsa to malam hakan bai da kyau malamai da yawa sun tafi akan cewa haramun ne a ciki akwai akwai al-Imam Malik al-Imam Malik ya istinbati mafhumun nassi a cikin aya al-Qur'ani a wuri biyu a cikin alkur'ani ɗaya a cikin suratul mu'minun ɗaya kuma a cikin suratu a cikin suratul ma'arif ko والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون الإمام مالك يقول فمن ابتغى وراء ذلك duk wanda ya nemi wata hanya ta daban ba waɗancan abubuwan biyu da aka lissafa ba ko dai al'azwaju ko ma malakat aimanuhum to fa ulaika humul adun waɗannan sune masu ƙetare iyaka shi yace walistimna mawara a adalik yace mutum ya wasa da al'aurarsa har ya fitar da mani ya saba ma waɗancan biyu sannan manzo Allah sallallahu ya faɗa cewa ya ma'ashar shabab man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lilbasari wa ahsanu lilfarji wa man lam yastati fa alayhi bisawm suka ce da annabi sama ya san akwai wata wani magani sabanin wannan to da zai faɗa amma sai ya ce mutum ya azumi amma an samu al-imamu ahmad bin hanbal rahmatullahi ta'ala alaihi shi fahimtarsa yana ganin idan mutum ya shiga wani hali na tsanani kuma yana jin tsoron kai ya je ya zina to gare wannan a babun irtikabu a hafiz bararaini wancan bai kai zina laifi ba ko bai kai zina laifi ba mutum ne an ce masa ai an halasta mu mutum ya ci mushi a lokacin da ya shiga cikin bala'i ko saboda gudun kada ya je ya sata sai aka ce cin mushi saboda kai ya je ya sata eh, gare ya cin mushi da ya sata ila in ya je wani wajen ya ce wallahi innani mutarrun ba za ma su gane ba amma in ya ci mushen shi shike to kuma babban abu shine dai matasa su yi aure shine magani tunda manzon ya ce man min kuma ba'a yatazawwaj ba an nan kuma neman ta ake ba a ba ta zuwan maka kawai ta ce ga ni sai an tashi an nema sai za ka nema ba a duk abin da zai iya biya maka dama ya baka dama ka yi aure da shi wasu malamai suna lissafa su ce gida ake nufi wasu ce ana nufin kaza wasu a'a duk abin da ya zama hidimomin aure za ka yi da su da ƙablar zawaji ɗin wa ba'adar zawaji ɗin to duk ya shiga cikin alba'a duk abin da za ka yi aiki da shi sau daga eh, abin da ya fi shine mutum ya aure in bai samu dawon ya aure bai ya ajiye shine abin da ya fi wallahu alam cewa na'am a ba zai gaje shi ba ba gado tsakaninsu wannan ɗan tsintuwa kenan allaƙiɗu kenan sunan shi allaƙiɗu a larabci allaƙiɗu sun tashi aka yi mutum babu ana sanya masa tarbiyya amma ba ba yi da gado ire-iren su su ana son a musu wasiya ne idan mutum ya rene su ya ga rayuwarsa ta nisa sai ya rubuta takarda cewa ya ba su kaza a cikin dukiyarsa saboda in ya mutu bai yi wannan wasiyar ba to ba za su ba gaje shi ba ko bai da kowa ba za su gaje shi ba kowa ba zai gaji kowa ba eh, ba gado la tawagusa bainahuma me alakar su tabanni kenan tabanni kuma haramun ne a musulunci musulunci ya haramta tabanni da ana yi ba shi bane aka samu zaid ibn muhammad aka samu zaid ibn harisa annabi sama ya tabannin sai ya ce ya zama ɗansa sai ana cewa zaid ibn muhammad Allah ta'ala ya ni ya bata haka annabi sa Allah madaukaki ya ce zaidu annabi sama ya masa aure ya aura masa zainabu bintu jahshi annabi sama Allah ya masa wahayi ya ce zaidu zai saki zainabu da ya sake ta mun aura maka ita a sama aka daura aura mala'iku ne shaidu shi ke annabi sama hankalin shi ya tashi ɗan shi domin ana cewa zaidu bin muhammadin to dama Allah subhanahu ta'ala ya yi haka ne da manufa domin a ɓata wannan al'adar ta tabanni aikin hankaka ba shi eh, ne shine ya aikin hankaka mai da dan wani naki shikenan to shikenan zaidu ku ya saki ya saki zainabu radiyallahu anha shikenan Allah ce, ya ce zawwajinaka kawai mun daura maka aure da ita kawai ta zama matarka sai aka dora faɗa a gari ana cewa ta tazawwaja ibnata ibnihi ta tazawwaja zaujata ibnihi ya aure biyar ɗansa matar ɗansa to shine sai Allah ta'ala ce ma kana muhammadun a ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyi wanda kanin san ba baban kowa bane ba baban zaidu bane ƴaƴansa ƙanana ne kuma din rasuwa suka yi ƴaƴansa maza ba wanda ya bari duk ƴaƴan annabi sama din nan guda uku nan gabaki ɗaya maza dukkaninsu sun rasu kafin sa alqasim da abdullahi da ibrahim dukkaninsu sun rasu kafin shi shi ce to kaga shine tabani amma sai a kyautata tarbiyyarsa sannan kuma sai mutum ya masa wasiya sannan shi ma in shi ya mutum wancan din shi ma yaron ya girma ya zama wani babban mutum ya kuma ga hidimar da wannan wanda ya rike shi ya masa ya kuma in ya mutu fa wannan mutumin fa ba zai gaji komai ba to shi ma babu laifi sai ya masa wasiya ya ce in ya mutu a bashi kaza a cikin dukiyarsa wallahu alam na'am hmm. Eh. kudin haram kenan kawai kalli ka ce kudin haram malaman malaman malaman fiqh sun yi saɓani a kai, akwai ɗaya daga cikin malamai al muhasibi yana da wani littafi dan karami haka mai ban sha'awa da ya rubuta ya sa masa suna alhalalu tayyib to a ciki ya kama ganganun malamai ya ce wasu malamai suka ce idan mutum ya mutu dukiyarsa ta haram ce to gabaki ɗaya ka a gaji dukiyar shi kuma limamu malik fahimta wasu kuma suka ce a'a a ɗibi dukiyar da ake tsammanin ita ce ta haram a sadaka da ita gwaggwadon tunani a cinta ta a yi kirdado abin da ya ragu kuma sai a raba ma magada wasu kuma suka ce a ai shi ya je ne maharamin ɗinsa su yanzu halas ne ta faɗi ga sassa to daga kawai su raba dukiyarsu to shi al-imam al-muhasibi sai ya tarjihin magana ƙarshe baban shi haka ta faru da shi Allah ya zarrabe shi da wannan sadaka lokacin da mahaifinsa ya rasu mahaifinsa eh, kudin haram yake da shi so daga shi bai gaji babansa a komai ba ko tarihin shi kaje ka karanta aljaban tarihi haka malamai za su faɗi shi su ce walam yarif min abihi shay'a bai gaji komai ba a wajen babansa bai gada ba a matsayin ba baban shi bai ba komai ba baban shi ya bar dukiya haram shi kuma ya ce ba zai ci ba to kai ji maganganu guda uku da ake da ita magana tsakiya ne da ita tafi kwanta min a rai a ɗibi dukiyan nan abinda ake tsammanin na haram ɗin ne a yi sadaka da shi a kintata sauran kuma dukiyar sai a raba ma magana Allahu Adam ya ba mutum da ni na zan gan shi ya ba su da ya ɗauka ya ba mutum da eh. eh. ya halatta a'a in dai yana da rai a lokacin ko mutum an san ba wata sana'ar da yake sai wannan hanya to manzo Allah sallama ya ya faɗa mana cewa abin nan abin nan hulwanul kahin kenan hulwanul kahin kyautar da boka zai ma mutum saboda haka mutum ba zai ci ba in mutum ya sani to yanzu ya zaka ka tantance wanda ciki ne na wato yana wani fa business din to wani kuma zai ce maka to ai business din ma da wannan kuɗin ya buɗe waɗannan shaguna to kaga magana ta lalace kaga abin da yafi shine takkaci dukiya kuma bugu da ƙari a annabi sunna ce fa man ittaqa shubuhati faqad istabra li dinihi wa irbi. duk abin da yake na shubuha aka kawo maka kakkaci shine kubuta shine tsira na'am wa alaikum salam kan ba su da gado hmm. a idan da uwa idan da uwa su zuwa za su yi musu uwa uwa cikas ma ai idan ba su ba uba to uwa tana da ɗaya bisa uku ne to amma idan akwai su to yanzu sun rage mata matsayi sai su tayar da ita daga ɗaya bisa uku sai su mai da ita ɗaya bisa shida kaji ko to daga ita ba ta korar su uwa ba ta korar yan uwa uba shi ke koran yan uwa ai uba na da ƙarfi sosai hmm. ita uwa mace ce bari mu dan yi takaitaccen bayani haka a gadan mata don ana yadawa wasu wasu kwakwalen su kanana ne mace a musulunci kullum qur'ani ya ce mana a rijalu qawwamuna 'ala nisa kullum maza su suke tsaye akan lamuran mata su suke kula da su shi yasa musulunci al-imam ibn al-mulaqqin a cikin a cikin al'ilam bi fawaid ummatul ahkam yake cewa shi ar-rajulu zu mu'anin kafirati da'iman shi dan shi namiji kullun dan nauyi ne shi ake dora wahala kullun namiji wahala yake cikin aiki yake shi yanzu misali da mutum zai mutu ya bar 'ya'yansa biyu mata ɗaya namiji kai ɗaya mace ba an ce lizzakar mislu hawdil unsayin ba za a bashi kashi biyu ita kuma a ba ta kashi daya to bari ku ji yadda kaso biyan nan nasu za su tafi kowa aka masa wannan bayanin zai gane yanzu a hakkin a musulunci tun da ita ce yan uwarsa shi zai ci gaba da kula da ita in ba ta aure ba ya biya mata kudin makaranta a irin rayuwar da muke ciki a yanzu zai rika biya mata kuɗin makaranta za a zai rika mata ɗinki. sannan kayanta na sawa in ta tashi za a mata kaya za a ɗinka mata ba haka nan kawai ake siyan mata ɗinki haka nan kawai ba a hadda jambaki hadda hoda hadda man shafawa mai ƙanshi kai yanzu sai ka shafa man kaɗe ma kawai kai gaba abinka ka damu ba amma ita sai ta haɗa da wasu maye-maye na daban to kuma duk kai za ka riƙa mata wannan hidima in kai fa namijin gaske ne Kai za ka rika mata wannan ka biya mata kuɗin makaranta sannan kuma in za a ta aure kai za ka yi mata hidimar da kayan ɗakinta sannan kuma a ba ta sadakinta ta cinye ta riƙe kayanta yi kai kuma duk a cikin wannan kaso biyun da ka gada to duk kana mata hidima a cikin wannan to yanzu akwai zalunci da aka ce a ba namiji kaso biyu ita kuma a ba ta kashi ɗaya babu zalunci a ciki shi yasa da za da goma sha biyu na ce muku ba da biyu ba ma da goma sha biyu na ce a ba shi miliyan goma nan ya dan ɗibi ko da dubu ɗari biyar ne ya bata na ce me za ta yi da su me za ta yi da su shi ke da aiki to kun ga ita ce hikimar shari'ar musulunci shi namiji kullum aka samu namijin gaske in bai zama mata maza ba to kullum shi a tsaye yake kullum cikin hidima yake kullum cikin ɗaukan nauyi yake kuma nauyin namiji daidai gwagwadon yadda rayuwar shi ke ƙara ci gaba to haka nauyin shi ke ƙaruwa ba raguwa yake yi ba ba raguwa yake yi ba to wannan tana cikin manyan hikimomi da malamai suka yi a akan cewa ga dalilin da yasa aka ce namiji zai samu fifiko akan mace sannan kuma ba fa a ko ina bane akwai inda ake daidaita su fa a gadan nan akwai inda ake ga daidaita su idan suka zama yan uwa ne li ummai suna da yawa ai ko za a bashi za a basu ne fa li kulli wahidin minhuma as-sudus kowa za a bashi dai bisa shida dai ita a bashi ɗaya bisa ita a bata ɗaya bisa shida shi ma a bashi ɗaya bisa shida kuma namiji ne shi ita kuma mace ce kuma yan uwar shi ce sannan kila ma a gidan shi take zaune kila ba zawara ce wanta ne sai yin waɗannan abubuwan akwai su to su ne hikimomi da shari'ar musulunci ta kalla sai ta sa haka sannan kuma bugu da ƙari matan nan fa da ba a ba su gado a tarihin duniya kakaf a tsari a tsarin duniya a tsarin tafiyar da duniya ba a taba ba mace gado ba a wajen larabawa da mutanen china da rumawa da yahudawa da kiristoci duka ita mace gadatta ma ake yi yanzu a tsarin jahiliya na larabawa idan mutum ya mutu ya bar mata ba iyaka domin ba adadi to kawai 'ya'yansa za ta rarraba su tsakaninsu shi nan sai wancan ya ɗauki uwar wancan sai ta zama matar shi saboda maguzanci shi kuma wancan uwar wancan ta zama ɗan matar wancan shi nan sai su rarraba a tsakaninsu kamar awakai kamar yadda ake raba awakai kamar yadda ake raba tsummo kara haka ake raba mata gado sannan ko kuma ya kasance in ba a yi haka ba to in wane ya mutu to dole kannin shi su ko tana so ko ba ta so dole ita za ta aure shi la yahillu lakum an tarithu nisaa karha ai shine Allah ya saukar da wannan ayar baya halitta a gari ku gaji mata da karfin tsiya ku ce ko suna son ku ko ba sa son ku dole matan ku ne haka da ake a jahiliyya sadaka duk wanda ta zo tana hure ma mata kunne ko wani yazo yana hure ma mata kunne yana ma mutane wai yana ma wai matan musulmai za a wayan musu da kai su fahimci yancin su to wallahi wannan wannan in mutane suna da damar da za su bibbige ta su bige ta in ba su da damar bige ta su kore ta ta gaba ba ta da wani abin da za ta gaya ma mutane kuma ku mata masu zuwa su zo su muku wannan bayanan to bakin ciki fa suke muku fa duk matar da duk wata da za ta zo ta zuga mace ta ce an batta an kwace mata hakkinta an yi waye bakin ciki take miki so take ki fito titi ki zama 'ya hayaniya ki lalace shekin da kike yi a cikin gida mijinki shi kuma yana can yana kodewa yana kamin ke ma ki je ki koɗe kamar shi domin ita dama kodaddiya ce yanzu da irin matan da za gansu ma yanzu kan maza suke yi yanzu da ake nuna a talabijin din nan ai duk kan maza suke da shi wasu sun zama maza da ka ga irin masu wannan hayaniya to za ka gansu wai ko gashi ba su bari wai su maza ne su in ka kalle ta kawai sai ganta ta kama da biri a ta wata jibjegiya a tsakiyar maza wai ita yanzu ita ta zama namiji kin zama namiji kin lalace so matsayin da Allah ta'ala ya ba mace a cikin alkur'ani da musuluncin nan namu wallahi a tarihi mun kalubalanci tarihin duniya a kawo wani kwatankwacin ɗaya bisa goma tsarin da musulunci ya zoma da mata a kawo wanda suke da shi a da china nan da kuke ganin wannan china china nan da ake cewa ta ci gaba wannan maguzawa, wanda suka cika mana kayan kayansu da ƙasa to china sun taɓa zama suna mitin shekaru ba su wuce shekaru ɗari uku ba haka Dr. Mustafa Sibai ya faɗi a cikin a cikin a cikin littafin sa alman maratu bayna shari'ati wal qanun yace ba a fi shekara ɗari uku ba suka zauna suna mitin wai mace wai me matsayinta a China nan nan China fa ana mitin wai wai wai mace me matsayinta wani farfesa ya tashi ya ce ya ce mutum ce amma kaman akuya wani ya tashi ya ce a'a kai ba haka za a ce ba mutum ce amma ba kaman mutum ba wani ya tashi ya ce a'a a ɗauke ta a matsayin mutum amma ba kaman namiji ba ba kaman namiji ba haka yake a wajen yahudawa su da yahudawa da kiristoci su aƙidar da ma macen nan da kuke ganinta ita ce sharrin duniya in ka ji ana maganar macijiya a cikin bible ai mace ake nufi macijiya da ta ziga annabi adam alaihissalam ya ci ya ci itaciya to ai macijiyan nan mace ake nufi ita ce mace alhayya wannan mace macijiyar da kake jin ake faɗin a bible ko old testament ko new testament to mace suke nufi sannan suna da wata tsohuwar tatsuniya da suke ce mata da suke ce mata usturatu fandura usturatu bandura pandora da p ba da ba da f ba pandora wai asalinta ita ce ita ita wai ita ita tauraruwa ce a sama ita pandoran nan shikenan sai Allah ta'ala wai sai ya nufin ya saukar da sharri a duniyan nan shine ita kuma wannan pandorar dama wai tana rike da wani akwati a bamai yake akwatin duk abin da ka sani na sharrin duniyan nan to yana cin akwatin nan talauci yunwa ciwo bacin rai a saki mace a zama ƴaƴa su zama marayu duk wani sharri dai da ka sani to yana cikin wannan akwatin nata shine sai Allah ya saukar da ita duniyar nan shi nan kawai tana zuwa shine sai ta je ta buɗe wannan akwati to ita ce mace a wajensu shi yasa kake ganin duk wani abu da za a yi yahudawa har yau ba su sa mata sannan kuma suka sake samun wani abu da suka ƙara tsanar mace yahudawa lokacin da suka rubuta littafin su wannan littafin da ya shahara da ake ce mishi littafin littafin munafurcin yahudawa eh abin nan burtukulatu kama isihiyun an ce da suka da suka rubuta littafin ashe wata mace ta da ita aka yi mitin da rubuta littafin shi kenan aka ce to sirri ne wannan littafin daga mu sai mu ita kawai da ta duzo ta dawo gida ta sake bitan littafin ta ga irin sharrin da aka kulla ba wannan da ba yahudawa ba kawai sai ta je sai ta yada littafin a duniya to daga nan shi sai suka tsani mace to daga su a wajen su mace sharri ce yanzu ba America ba akwai Hillary Clinton tana nan tana campaign ba to ku bani labari ku rubuta ba za ta ci ba ba za su bar ta ci ba duk ta gama wannan hayaniyar take so tana takara ba za ta ci ba ba za su batta ba sai dai in ku wani makircin kuma suke nufi a ƙasa shi ne za su batta amma ba za su batta ta zama shugaba ku dai batta ta zama shugaban shugaban nan sakatariyar hudda da kasashen waje kamar kamar a ce ministan harkokin kasashen waje ba mata suke ta babba ba an samu wannan ma mai sunan shinkafan nan ne sunanta Kwandali Zarai. da ita sannan da ita hilarin ita ma ta yi da ita to jussu to so da ba abin wani wanda ba musulmi ba zai zo ya gaya ma matan musulmi matan musulmi an riga an gama ɗaukaka su sun riga sun gama ɗaukakawa musulunci ya gima mace a matsayin uwa uwa a babi na tausayawa da nuna da da kyauta an fi son ka ma mahaifiyarka fiye da babanka sun fi son kai ma mahaifiyarka fiye da babanka an tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallam wa zan kyautata Ya ce mamarka ce sai wa ce mamarka sai wa ce mamarka su uku yana faɗin mama ce sai wa a na hudu sai ce baba to wani matsayi mace take nema sannan an girmama mace a matsayin ya annabi sallama balo balo ya nuna mana cewa in Allah ya baka ƴaƴa biyu ko ƴaƴa uku mata kai hakuri ka musu tarbiyya sai sun zama sanadiyar shiga aljannaka ba za ka shiga wuta ba duk mutumin da ke da 'ya'ya biyu uku mata ya tsiyaye musu tarbiyya ya musu aure kai ma saboda a ƙara gara basa annabi salma a hadisin tirmidhi ya ce ko yan uwa ƙanni mata biyu ka yi haƙuri da su ka kula da su ka yi musu tarbiyya mai kyau har ka koma ga Allah to ranar lahira za su zama maka makariya daga shiga wuta to ga wannan wace girmamawa tafi amma za ka yi mamaki ka yadda ake surutai a abin nan in wani ya je ka sassaɓar shi a matsayin shi musulmi ne ya je ya cutar da wata mace wallahi ba musulunci ya sa shi ba ba musulunci ya sa shi ba shi ya je abin da ya ga dama to sai a kalama musulunci yanzu musulunci ne ya ce ka zauna da matar ka ki bata abinci ba musulunci ba ne amma akwai mazaje musulmi wanda suke cutar da matansu ba su ba su abinci to sai ka gaya ma wanda yake ganin kamar musulunci sai sai ka ce to in baka sani ba mu a shari'ar musulunci wannan na cikin dalilin da suke sa ma a raba aure idan miji ya kasa ci da matarsa a shari'ar musulunci za a iya raba aure yana ɗaya daga cikin wuraren da alƙali ke saki in miji ya kasa ci da matarsa aka ba shi dama aka ce ka je ka nemo ya kasa to yana cikin abin da in alkali ya gare so ya raba aure tsakani ko mace ta nemi a raba aurenta tsakaninta da mijinta to wannan musulunci ne zai sa wani ya ce kuma kai ya ci da matar shi ya bata da yunwa kada ba musulunci bane to amma waɗannan azzaliman mutanen ba su bambanta tsakanin aikin musulmai da kuma hukuncin musulunci aikin musulmai daban akwai musulmai jahilai wanda suke zuwa su koma su son zuciya sun sanya su take sani su je su yi abin da suka ga dama akwai kuma hukunce-hukuncen musulunci suna nan to a yi ma musulunci adalci a bambanta tsakanin mai musulunci ya ce amma mai wasu musulmai ke yi haka shi ne wannan saboda Allah ya ganar da mu Allah ya ganar da mata a daina hudar da su ana ziga su ana cewa su fito su zama kamar maza su fito su zama sun nemi yancin su yancin duk da za a ba su to sai dai a ba su yanzu lalacewa ba yanci ba amma yancin duk da suke nema ɗari bisa ɗari musulunci ya ba su ya tsare musu haƙoƙinsu kuma su zauna a gidajensu su yi 'ya'yansu shi shine alkhairin da ya fi kowane alkhairi mace ta zauna a gidan mijinta ta kula da 'ya'yanta ta musu tarbiyya shine babban aikinta hafiz ibrahim ya ce durihin shu'unuhun azimatun ka shu'uni rabbi mata a cikin gidajensu al'amarin su mai girma ne al'amarin su ya kai na soja yadda soja ke fita ya je ya yaki to su aikin da suke azu suke fitar da soja yanzu shugaban mu nan ta ɗaya a Najeriya waye haife shi bai da mama? Bai da mama, annabi su sanarwa bai da mama? Bai da mama, to da ba haife shi ba fa. kaga ya ishe ta daraja ke kike haihuwa waɗanda za su zama wani abu Zama sai a ziga ta ce a ita ma ta fito ta takara shi je duk ta lalace kai wace mace ce ka taba ganin ta fito siyasa ta gama lafiya mace ta fito siyasa ta rike ihu da maza maza fi nan ita ma ta yi nan ta a gamawa lafiya taɗewa ake yi saboda Allah shiryatar da mu Allah ganar da mu Allah ya ƙara mana fahimta Allah ya tabbatar da aƙidan musulunci a cikin zukatan mu shugabannin mu Allah ya musu jagoranci Allah ya tsare su Allah ya dora su akan gaskiya Allah subhanahu wataala ya tsare su daga kurakurai Allah subhanahu wataala ya ganar da su kurakuran su su gyara Allah madaukakin sarki ya sa su zama alkhairi ga ƙasa da bayi ga baki ɗaya. mu kuma Allah ya ba mu ikon yi musu biyayya da yi musu addu'a da kuma faɗa musu gaskiya gaskiya yadda ta cancanta a faɗa musu ba faɗin gaskiya a rediyo ba sannan ba faɗin gaskiya ba ne sunan shi zagi in ka zo kana ta faɗin laifin shugaban ƙasa a rediyo zagi kake ka zama ɗan siyasa ba daidai ba ne wannan وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والسلام عليكم